Ina masu sha'awar kallon fina-finan Hausa? Ku yi downloading ɗin app Haske 247. Za ku iya kallon fina-finan Hausa da babu irinsa a duk faɗin duniya. Ga mai sha'awar yin pre-order ga fim ɗin barazana. Zai iya samun ragi na kaso 50 cikin 100 kafin ranar nuna shi a sinima. Maza maza mu je mu yi pre-order yanzu yanzu kafin ya wuce mu. Barazana da barazanar mu muke tafi.